بالله من kun san abin da ayar da muka kwana Allah ya ce a yi koyi da Ibrahim amma banda inda ya ce zai yi su gabari ga baba ne amma saura a yi koyi da shi to ciki kusan sun yi magana bayan sun yi kuma suka ci gaba da addu'a domin addu'a ita kayan mumini ta duk abin da ya gaya mai zahi sai shi addu'a ya roƙi Allah saukin wannan abin rabbana alayka tawakkalna ya Allah gare ka muka dogara wa ilayka annabna kuma gare ka muka maida al'amarin mu wa ilayka al-masir kuma koma ka take aka ce maganar Ibrahim kena da waɗanda aka tare da shi sannan abin nan kuma sun kace kalu suka ce rabbana ya Allah ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil na kafaru kada ka sanya mu mazama da tana ga waɗanda suka kabirta. wato kada ka sanya mu mu zama ya tana gare su ai to da alaina kada ka rinjaye da kayare akan mu wato kayare kada ka ba su rinjaye akan mu wa yazunnu sai su dora da ton annahu alal haqqi su bisa gaskiya suke fa yabtinu abina fa yabtinu sai su yabtinu da mu ai ta zaba aquluhum bina hakku an kullun su ta bushe ta ta abin nan game da mu saboda haka ya Allah kada ka sanya su su zama abin nan la tu anna kada ka sanya mu mazama fitnatan lil ladina kafaru wa ghfir lana rabbana ya rabbana wa ghfir lana ka gafarta mana innaka antal azizul hakim Allah lalle kai ne mabayi mai hikima ayi mulkika wa abin nan wasanika mabayi kake a cikin mulkin ka da kuma abin nan aikin ka Allah ya gafarta mana lagarka na lakum لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. كان لكم hakika ya kasance gare ku ya umata muhammadin sallallahu alaihi wasallam jawa a kasniyar muqaddas a lalle hakika ya kasance gare ku wato abin koyi mai kyawu fiye a cikin su ai uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyawu wato ga su abin na ga mutanen annabi ibrahim wato abin da annabi ibrahim suka yi wato ya yi kyau kuna da abin koyi gare su da karka na lakon wasu wata hasana kuna da abin koyi mai kyau game da suleiman kana yarjullah ga duk wanda ya zama yana tsoron Allah wal yawmal akhir yana tsoron ranar lahira wato yana kwaɗayin ya gama da Allah ai ya ma yana tsoron Allah da kuma yana tsoron ranar lahira aw ya zunnu sawabu da kafu ko kuma duk wanda ka zaton Allah ya bashi lada ga aiki ne na kwarai ya yi masa azaba ga aiki ne mara kyau shine al-iqab to wannan yana da abin koyi ga Annabi Ibrahim alaihi salam wa man yatawalla an ta'ati duk wanda ya kawo da kai ga koyi wato ya koyi da Ibrahim wa ummati ya ci koyi da al'umma Ibrahim wato bi an yuwali al-kufar ya dawo yana jibantar mutane kairai yana ba su wurin baya yana jingina al'amari ne yana ba da ƙarfi wurin su wa inna Allah huwa al-ghani lalle Allah shine mawadaci a halki ga halitta da kuma Allah shi ne abin godiya da shi ga mutanen da'a da Allah ya gani ya ka taimaka mana Allah ka wadata mu bi fadalika kuma ka gafarta mana ka yayi mana dukkan dubban mu kuma ka sa mai karshe mai kyawu kuma ka sa makoman ya ya Allah ya gani ya tsakanin ku bai na na are ta nuna mawadda ya sanya mawadda soyayya tsakanin ku da wa'annan da kuka yi tsayayya da suwa addini ya gama ku da mutanen makka kun kai tsayayya da su kwarai har kun ka baro makka suka koro ku daga cikinta Allah ya ce to yana yi wa nan gaba kaɗan Allah ya sa soyayya tsakanin ku da wa'annan da kun kai adawa da suwa, min ku fara makka Allah ya sanya su su zama masoyanku da'atan lillahi don abin nan da'a ga Allah ta'ala wato Allah yana yi wa wayannan da kun kai adawa da su don da'a ga Allah to yana yi wa Allah ya sa mawaddatan soyayya tsakanin da an abin nan da an yi hadiya wa imani shi ne shirya su ga imani don duk mutane in zai kiyaye da addini ta duk mutane da kuka kiyaye da su kun garar da sun zama musulmi kuma ai da kiyaye ta kare to yana yiwa Allah ya mai da mutanen makka su koma musulmi da musulmi na a kai waɗanda da suke adawa da su yana yi wa Allah ya shirya su zuwa ga imani shi ke nan fa da lakum awliya su zama manyan masoya gare wallahu qadirun Allah na da iko ala dalika akan wannan Allah na da iko ya musuluntar da mutane masu kiyayya kwarai da musulunci wa qad fa'ala hakika ko Allah ya sa mutanen makka sun dawo masoya ga sauran musulmi muhajirun ba da fatahi makka baya an ci makka wanda aka ce makka da makka ta koma birni na musulunci sun fara ba da wasu ga musulunci tun daga yakin wani sun kai ta an kace tare da su wani wanda bayan an ce makka ba a dawo ba an ka biya an ce wani to tare da su an kai ta kun ga sun fara a waya wallahu ghafurur lahum ma salama Allah mai gafara yana gafarta musu abin da ya gabata rahimun biyan kuma Allah mai rahama yana tausaya musu don abin da suka tausayi ne ya Allah ya gafurar da ma Allah ka gafarta mana dukkan zunuban Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ya gafurar da ma ka sa mai mai kyau. la hakan Allah la yanhaqu la yana hukumu lawo kuma ya ku musulmi Allah bai hana ku ku yi adalci ba ana lalina lam yuqatiluku min al-kuffar da din duk kafiran da masu ya ce ku ga addini ba Allah bai hana muku ku yi adalci ba tun da zai ba su ya ce ku ga addinin ku ba sama wa lam yuqatiluku min diyarikum ba su fitar da ku daga gidajen ku ba wato ba su kore ku daga gidajen ku ba to Allah baya hana an kafa ruhun ku kyautata musu ga sha'anin al'amarin su badar da abin ma min addu'a'adi wato wayannan da ba su yake ku ga addini ba to Allah bai hana ku kai masu adalci ba wato ku su duhu ilayhin ku yi adalci gare su bai kifi wato ku yi adalci wato ku ta gare su tare da yan adalci ai al'adar adalci wakila tusiru ilayhin ko kuma an ce ku sada ta sadu da su في إعلان الصلاة والسلام على ja'alna min ibadika al-muqsitin Allah ka sa mu cikin bayinka masu adalci wa'annan da kake so to inna ma yanhaqu Allah ma yana hukumar lawo dama waɗanda Allah ya hane ku game da su waɗanda Allah ya ce kada ku ba kyauta wato kada ku sadu da su da wani kyauta su ne anan lalle na katalukun birdini waɗannan da suke yaƙi ku ga addini idan kafirai suna yaki da ku to Allah bai yarda ku ba su kyaututtuka na girmamawa amma idan ba su yaki da ku to babu laifi ku ba su amma adalci na ba mutum haƙƙi ne ko da suna yaƙi da ku haƙƙin da Allah su ku ba su abin su wayanda Allah ya hane ku ko wani irin kyauta ku ba su allazina qataluukum fi dini sune wayanda sun ka yaƙe ku ga sha'anin addini wa akhrajukum kuma suka fitar da ku min diyarikum daga gidajen ku wa zaharukum wa zaharu kuma suka ba da gudunmawa ai awanu ala akhrajikum sun ka ba da gudunmawa an ka fitar da ku daga gidajen ku to duk waɗanda sun ka ba da gudunmawa aka kore ku aka haddasa muku wata ya tana ta kore ku daga gidajen to in dai kuna da hankali mutanen nan ba masoyan ku ba ba musulunci da ya ba su so ba har da ku ba su so ba musulunci da ya ba su so ba har da ku ba su so saboda haka Allah ya hana ku ku sadu da suwa Allah ya hana ku koyi abin da mu'amala ta kyautatawa gare su Allah ya hane ku an an tawallahu wato ku jibanci al'amarin su ai abin na an tattaka duhun auliya ku rike su masoya wa man yatawallahum wanda ku biye jibanci al'amarin waɗannan da ka yaƙi da musulmi suna su daga gidajensu to wanda ya jibance su ya ɗauke su masoya wala'ika hum zalimun wa'annan su ne azzalumai fi maratu ma'ana man wato wa fi wa man yatawallahu ba da abin nan mara'a ce lafazi ya bayan kulawa da lafazin mara ayu abin nan baram wato sun yi zalunci wa ja'alul al-insana don sun sanya ihsani bi ghairi mawdi'i mutanen da ka yaki da musulmi ya har suna koran musulmi da gidajen su yaya musulmi za su dauki kyauta su ba su ai musulmin na in suna ni kyautatawa ta sun kai to ja'alul wa ja'alul ihsana don su sun sanya kyautatawa fi gairi mawdu'i inda ba wurin ta ba haisu tawalu al-kufar lokacin da suka jibanci kahirai allazi na ruwan kahiran da suka yaƙe su aw awanu gairawan ko sun ka taimaka ma wani su ala asarajiyan akan ato a fitar da musulmi mun buyuce daga gidajensu ai mutum dan adam ba mawakaci na ba don mutumin da ya ba da gudunmawa an ka wasu mutane ya ba su haɗin kai ya ba su goyon baya suna tudun ku suna kakkashewa suna yakin kuma yana iya hana yakin nan kuma ya ƙi hanawa yana iya rage mai ƙarfi kuma ya ƙi ragewa ana tudun ku ana kakkashewa ai tun da ba ɗayan mahaukata kuke ba ba za ku dawowa ku zama su ne daga baya ba dan me za ku so shi ko akwai a tare shi ko akwai a tare shi dan me za ku so shi saboda haka irin waɗanga Allah ya ce kada ku kada kada ku so su ya hana muku duk wata hanya ta sadar da alheri gare su kuma duk wanda ya ce yana son su ku ce ba ku so ne kowa ya ce yana goyon bayan su ku ce ba ku kamata Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai kace mai kyau ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu idza jaa Wataala ya ce wa min kuma wa min adalin mu'amala cikin adalcin mu'amala bil islam a cikin musulunci Allah ta kubala imratun, kada a karbi mace yana daga cikin adalci a wa mutane adalci in matarsa ta haito ta dawo cikin musulmi kada a karbe ta bi khurujiha min zawjiha dan ta haito daga mijinta aw ahliya ko wajen iyalinta ta baro su illa da haƙƙin sabitin sai da haƙƙi tabbatacce domin mata na da wata al'ada idan mijinta ya mata abin da ya bata mata da sai ta ce ka bari wallahi in ba ka bari ba jibi ina ta ya ina koma inda muhammad kun ga ginin gaskiya na yasa ta koma can ba don ta fashe shi ga mijinta to sai Allah ya ce in sun zo a bakar basu abinci bincika su tafa a tabbatar da bayanin gaskiya kamin a karbe su wa huwa shine magana Allah ya ayu alladina amanu ya ku bayan Allah wanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mata mu'mine sun zo muku bi abin na suna masu imani bi alfinati inna da halusa sun ka zo da baki suka wadi suka ce su musulmi ne muhajiratu min al-kufar sun yi hijira daga kahirai ba da sirri amma a bayan an yi sulhu da kahirai sulhu da biya a can wadaibiya wajen wajen wadaibiya an yi sulhu kuma yadda aka yi sulhu aka ce idan idan riyan musulunta idan ya shigo cikin musulmi kayayyar za su zo su an shi abinsu a ba su abinsu su koma da shi cikinsu amma idan musulmi ya kafirta ya koma cikin kayayyar to abin ban makayayyen abinsu kada a asa annabi ya ce ya yarda da wannan sulhu ya ce don wanda an musulmi ko an dawo da shi ba zai canza mai imani ba wanda ko an musulmi in ya barorin musulmi ya dawo wurin kayayyar. to a bashin nan don bai da umarni ga musulmi shi yasa ya koma ga kafirai to bayan yi wannan sulhu sai ga mata suna ta yi wa hijira suna dawowa inda musulmi to Allah ya ce idan mata sun zo muku bayan an yi wannan sulhu na hudaybiya ala anna abinna bayan an yi sulhu hudaybiya ala anna man ja'a minhum ila wa yuraddu an ce duk wanda ya zo daga cikin kafirai ya zo wajen musulmi yan musulunta yoradu, a mai sai inda yan uwa ne kayan su ta ɗanɗana mai azaba wadda wadda sun ka saba to idan mata suka zo su ba a mai shi su kai tsaye kwanto ya na, ku jarraba su bin khalifi idan mata sun ka zo sai a ce su yi rantsuwa hunna ma na illa ta bin islam su ce sun sha billahi alladhi la ilaha illa huwa babu abin da ya shi su daga gidajen su sai dai sha'awar musulunci da kwaɗayi ne la da la azwajihin al kufar ba wai kiyayya ga mazajen su kahire ba wala ishqan lirijal na musulmi ba don so ga wasu maza cikin mazajen musulmi ba to idan suka yi rantsuwa akan wannan to sai a karbe su ba a shi su ga kare kana sallallahu alaihi wa sallam ya halifa wani in sun zo maza Allah ya kasance yana rantsar da su wa kana nisa'ul kufari idza aradat wahidatun matan kai sun kasance idan guda daga su ta so idirara daujiya ta cuta a mijinta ka lagu sai ta ce mai ta hajiru ila rasulullah zai hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda take so ta yi wato tana son abin nan ta ta tuta mijinta sai ce zan hijira zuwa wurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to daga nan abin nan fa ba ko fitna sai an ka kame su da wata daga wannan bil imtihani an dalika an kace a jarraba su wal imtihani yubayyin zahir jarrabawa ko tana bayyana zahiri ga in an ka jarraba ta abinda an bayyana ana iya ganewa na boye ko abin mu Allah subhanahu wataala Allahu alam bi inna Allah shi ya san imanin suna hakika ai hakikata Allahu alam bi imani na hakikatan Allah shi ya san imanin suna hakika izil badin domin abin nan abin da an boye la ya illa huwa rabbul ibad ba wanda ya san shi in ba Allah ba ubangijin talikai abin da an boye gaibe magaibi ko babu wanda ya san shi a cikin sama da ƙasa illallah Allah ɗaya ya san gaibi a cikin sama da ƙasa ko boka da ka cewa ya san gaibi ba gaibi na ya sani ba wato ko dai da shi an kai shiri an kai yau daren kun ga ya santa ko kuma abin nan ƙarya ta ya shata kawai ya ce ya sani amma dai hakikanin gaibi Allah ɗaya ya san shi subhanahu wata'ala la ya arifu illa huwa rabbul ibadi ba wanda ya san abin da abu sai Allah ubangijin talikai wa ina alimtumuhunna idan kun ka bincika matan kun ka gane su wato wa'annan da abin nan kun ka jarraba idan kun ka gane su bil harfi da rantsuwar kun ka gane su mu'minatin mu'minai ne bayan kun jarraba su kun gane lalle su mu'minai ne wala tarji'uhunna ila kufari to kar ku mai shi su ga kahire mace ba kamar namiji take ba saboda haka idan mace ta yi hijira duk da an ce wanda ya musulunta a mai sai ba mata ba idan mace ta yi hijira bayan ta musulunta an tabbatar da musulunci na na gaskiya ya sheta to ba a mai sheta ga kahirai wato na aka sai da ita inda musulmi ba a mai sheta wajen kahirai ya ce ba la tarje hunna ila kufari ai tardu wannan, kada kuma shi su zuwa ga kahirai la na illa lahu suka mata mata mata wanda suka musulunta ba su halitta ga kahirai ba wala ya talluna lahun sannan abin da sannan su abin da na maza kahirai ba su halitta ga mata musulmi ba mata musulmi ba su halitta ga maza kahirai ba maza ba su halitta ga mata musulmi ba li'annahu dan yadda abin yake la babu aure bainar musulmi na warko fari tsakanin musulmai da kahirai tsakanin musulmi da babu aure idan mace musulma ta bai halitta ta aure kayi idan mace musulma ta babu aure tsakanin su wal kufar wato baina musulmi na wal kufar illa masu suniya sai dai abin da aka toge min zawajin kitabi ya til aharari na auren abin da mata waɗanda ahli kitabi al'arari mai nuna ko ahli kitabi waɗanda addiya ya halitta mutum musulmi ya aure mace ahli kitabi amma bai halitta mace musulma ta aure kahiri namiji a kitab bai halitta ba amma shi namiji musulmi ya halitta ya aure mace a kitab don ya jawo ta ga addini ya halitta shari'a ta halitta mai aure ta amma ita mace wadda an musulma bai halitta ta aure mutum guda daga cikin ahalin ne ba wa atu ma an baku ku ba su abin da sun ka ciyar alaihin akan matan idan mace ta yi hijira ta musulunta ta zo wajen musulmi to a bincika ta mijinta wannan da ta baro nawa ya ba su a kuɗin aure ba kuɗin al'ada ba ba lehe ba ba kuɗin hira ba da tiwa ba wa'annan ba ba kuɗin na gani ina so ko biki ba wannan gargajiya musulunci bai damu da ita ba sadaki da nawa an ka biya yace ya biya sadaki naira goma to a bashi naira ta goma matan nan ba ta komawa gidan kayan wa atuhum ma anfaqu alayhinna ku ba su abin da sun kace ga mata mina mai mina muhuri na sadakokin su wala juna alaykum babu laihi gare ku an tanki wannan ku aure su bi sharɗi da sharuɗan da shari'a ta sana aure idan abin nan ko aure su bisa ga ka'ida su wayannan da sun ka musulunta idan sun ka kare idda to ku musulmin nan da aka tare da su babu laihi ku aure su idan sun kare idda idza ataytumuhunna ujurahunna in dai kun ba su jingarsu ta sadakokin su ma'urahunna wala tumsiku بالتخفيف وقرأ بالتشديد تمسكوا باسم qawabi kada ku yi riko da yake a wurin abin nan mata kahirai ai zaujatuku ko wata al'ada da agga wasu sai ya ce mata ta yana nan da ke da aure ne kuma ita ba musulma ita ta musulunta ko kuma tana nan tare da shi sai ta kafirta to idan mace ta kafirta kada ka ce kana nan rike da igiya aurenka babu aure tsakanin musulmi da kahira babu aure idan mace kahira ta babu aure tsakaninta da musulmi shi yasa kun ka ga malamai sun la'ani abin nan miyagun malamai idan mutum na shari'a da mata ta wato ya tsananta mata ya ce sai ta ba shi wani ba ta da abin da za ta biya sai miyagun malamai su ce ta faɗi kalmar kabirci ta kafirta da ta kafirta aurensa ya mutu sai ta koma musulunta to wannan ba daidai ba ne in kan ta kafirta aurensa ya mutu amma wanda ya kafirta ta shi ma ya kafirta saboda kun ga ba a yi komi ba wajen bakar dubara ta yi iyaka da kai ne ga kafirci kun ga ba a yi komi ba Allah ya gafarta mana amma dai da zaran mata mutum ta kafirta aurensa ya mutu kamar mata 'yan bori ka wayanda ka bori cikin gidaje kun san al'adar bori tana nan da yawa ga mata musamman in an shiga ƙauyuka birni bori ya rage amma dai ƙauyuka musamman ƙananan ƙauyuka haka to har yanzu akwai bori to idan mutum ya iske mata ce tana bori to auren su ya mutu wala tun su kube isa mil kawafi kada ku yi riko da yabon auren kahirai mata zaujatiku liƙada islamikun laha saboda musuluncin ku ya yanke giya auren nan bishar da sharaɗi ne awon qatu ƙati bil mushriki ko kuma matan ku wa'anda suke suna nan tare da ku sai sun kai ridda sun ka koma Allah ya kaci bil mushriki sun kai ku da maza mushrikai murtaddatin sun kai ridda sun ka koma wajen kahirai liqadai irtidadi na nikahu dan ridda su ta yanke auren ku bi shar'i da dukkan sharuɗa ne wasalu ma anfaqa ma anfaqatun amma in dai sun kai gai sun ka yi ridda sun ka koma ga kahirai to in yana yiwa wasa al'umma an fakatu alaihin na mina mahuri ku tambaya abin da kun ka gare su na sadakoki fi suratul irtidadi ga surar ridda inda mata ku ta yi ridda ta koma ga kahirai to ku bi ta ku an so sadakin ku min man ta zawaje hunna mina kufari ga duk wani kahirin da ya aure su sai ku ce ku ce to matar ku ce ya aura ita ta ta koma kahira ya aure ta to kun kashe naira goma ga aurenta sadaki naira goma an kai muku kuɗi to don haka kun taho ya so ya baku naira goma sai ya ce ya sai da gona nai naira goma ya kawo muku naira goma shi ke na alaƙa tsakaninku da ita ya yanki saboda abin na wannan kafinci wale ya ma an faku su ma su tambayi abin da sun kaciya alal muhajirati ga mata wa'anda sun kai hijira kama ta kaddama annahu ko kama wanda ya gabata an ce ana ba su sadakin su dalikum al-hukmul wa hukunci wanda aka ambata fi hadhihi ayati cikin wa'annan ayoyi yayi aiki ne ya kare ba hukunci ne mai tabbata ba wannan hukunci dan lokaci kadan yayi kuma ya kare aiki ne aka tura hukuncin dan lokacin da musulunci yayi karhi ya aka je wajen yaki an ka kama kahirai ba a ba su komi su ma yan sun ka tsaya kamo su za a yi a tare da su wajen yaƙi zalikun hukumullah wannan shine hukuncin Allah ya kuma bihi ya kuma kun bihi yana hukunci tsakanin ku da shi wallahu aliman hakima Allah masani na kuma Allah mai hikima ne ya amalu a Allah yana aikata ayyuka ne bi ilmin da abin nan ilimi li hikimatin takatadi zalika saboda hikima da take hukunta wannan ya jibul mubadara ya zama wajibi a gaggawa kabula awamiri awamirihi ala zuwa ga karba ga abubuwan da Allah ya yi umarni da su to ya Allah ya alima ya hakima ka gafarta mana dukkan zunuban ka samu cikin bayinka masu karba umarninka a zahiri da baɗini Allah ka gafarta mana ka yaye mana ya alima ya hakima wa in ba da kun shewa wa in ba da kun shewa

ma ta kun shewa min azwajikum idan wani abu ya kuce muku na matayen ai wahidatun kamar wata guda cikin matayen ku ta gudu wa aka sar koyiye da guda wa aka sar min wannan koyiye da guda daga cikin matayen aw shewa min muhurihin na ko wani abu na sadakin sai ya kuce muku duk da hawa sun ka gudu sun ka tafi ila kufari duk da hawa ila kufari sun ka koma wajen kahirai murtar dacin suna masu ridda a kayan kuma ba su ba ku sadakin ku ba ba matan ka an ce kakwai riko da yagwan auren ku na kahiran mata to amma an ce ku an sha abin da kun ka ba su na sadaki to kahiran sun ka ce ba ku fa aqabtun sai kun ka yaki ai fa ga zautun kun ka ta yaki sai da kun ka ta yaki sai kun ka samu nasara an ka samu ganima to fa atul ladina zahaba azwajuhum matan mazajin nan wayanda yanzu sun ka gudu a can warku a sun ka gudu kuma ba a biya su sadakin su ba to in an dawo daga yaki kamin a raba ganima to fa atul ladina dhahaba azwajuhum min al-ganima su wa'anda mata sun ka tahe su ku ba su haƙƙin nan nasu na aure min al-ganima cikin ganima misala ma an faku misalin kuɗin da sun ka kashe wato ko nawa sun ka kashe ku ba su kamar su da qaulihi alaihim abin na li abin li fawatihi alaihim saboda ya riga ya kuce musu ba za su same shi ta wajen kayere ba min ji ko kufa saboda haka su same shi ta huskan musulmi ya an dawo daga yaƙi kamin a raba ganima to sai a ɗebe haƙƙin waɗanga mutane da matansu sun kai ridda a ba su kuɗin aurensu don su koma ya aure saboda shi aure duk da kuke gani ne sauƙi gare shi da sadaki na aka yi ne ko da abin nan haka ya faru sadakin dai za a kiɗan ya a ba mutane al'adun da kuke gani wayannan ku ne kun ka kago abin suna sun ka shiga ga kaso aure sun ka kwantar da kaso aure sai kaso aure ta zamba ba ta ci ba mutane kayan aure ba son su abba a yi ba ana son su a kasuwar ta yi tsada kuma babu kuɗi kasuwar ta yi tsada ne kuma gashi babu kuɗi shi yasa kawai da a ce mutane na yin auren su yadda shari'a ta ce to da abubuwa sun zan da sauki to ko dai ba su yi wani shari'a ta ce ba ba a biyan su kudin gargajiya Allah ya ce a biya su ma an baku abinda sun ka ciyar na sadakin su wata kullaha kuma ku ji tsoron Allah Allah tun antum bihi na wannan da kun kasance kuna imani da shi wa qad fa'ala muminina ma umiru hakika haqiqa na mu'minai sun aikata ma umiru bi abinda aka umarce su da shi min al-ita'i lil-kuffari na ba da haƙƙi abin da haƙƙi aure wato kuɗin aure ga kahirai wal mu'minina da ba da abin nan wani bangare na ganima ga mu'minai sun rage sun aikata wannan to bayan sun yi wannan aiki sun ma urtufi a hadal hukum sannan aka ɗauki wannan hukunci gaba ɗaya shi wannan hukunci dan lokaci na gare shi kuma da ya lokaci ne ya ƙare sai an ka ɗauke shi gaba ɗaya to Allah ya gafarta mana ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاء ambaton mubayar da mata suka yi linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato mata Allah ya ambaci mata su yi wa annabi mubaya'a in sun zo kamin su musulunta sallallahu alaihi wasallam da anna madmunan mubaya'a domin abinda mubaya'a ta kunsa ta dallabu min abin min hunna al'adal wato yana nema adalci wal qist wato da gudanar da adalci wal adl lil azwajihin da yan adalci ga mazajensu su wa'anda abin na a da su wa ahalihin da kuma iyalin su wal islami da kwamitin musulunci gaba dai fa Allah yace ya ayyuhal annabi ya kai wannan annabi idza ja'aka al mu'minatu idan mata muminai sun zo ma baya to su yi maka mubaya in mata musulmi sun zo ma za su sun zo su musulunta to yi bayi ka su yi mamu baya ala Allah ya shirki na billahi shi'a kan ba za su shirka ba, wato su yi mamu baya akan ba za su shirka ba na biyu wala ya sarki na ba za su yi sata ba domin sata da shirka da sata ɗabi'u na waɗanda ba su da kyawu a cikin musulunci ba a son waɗannan ɗabi'u don ba su da kyawu saboda haka su yi maka mubaya kamin ka karɓi musuluncinsu su faɗa ma cewa ba za su yi shirka ba kuma wala tarikina ba za su yi sata ba kuma wala zanina ba za su yi zina ba kuma wala ya a aula da wannan ba za su kashe ɗiyansu ba kama kana yi balibin jahiliya kama wada an ka kasance ana yi can lokacin jahiliya min wada banaci na a yi gina a tuba da ɗiya mata lokacin jahiliya kun san al'adu sun yawa in mutum ya aure ya haihi ɗaya mata da yawa to bai aje komi ya an ka tashi aure duk abinda a gida sai a yayi har da awaki a sai a yi aure bayan kuma an toha sai a ce kanwarta kuma ta isa aure a koma sai so komi a yi aure to da wahalar ta ishi 'yan jahiliya ta kai musu ko'ina sai suka zanna sun ka yanke hukunci cewa kowa ya dibi irin abin da ya ka iyawa kowa ya dibi abin da ya kai a wancan ya ce shi ɗiya guda ya ka ɗiya saboda haka shi sun ya kai shi samu arziki ne ya ji daɗi amma wasu an ka tashi a wuri ta kwashe komi da komi a kai mata sai wanga ya ce biyu shi ka iya wanga ya ce uku ya ka iya to kowane wayan nan da ya ce yana iyawa in ya samu wanda ya ka iyawa ya ce guda shi ka ima to in ya haihu ɗiya mata in sun kai goma gina zai ya tuba su da ransu ya yi gina ya turbuɗe sai shi shi wallahi ba su harshe shi to in kun ka lura irin wannan baka al'ada ga sanan ta dawo yanzu eh, sai mutum ya ce bai aure da ya ce da abin da an gare shi abin da an gare ka da shi kaka aure da ɗayarka sai ya ce wai kunya ya ka gudu to ai ka yi kunya a yanka ka yanka mai sadaki dubu ishirin misali ya kawo maka dubu ishirin ka yi mata kayan daki da su dubu ishirin din nan a ce a yi dariya in an ka gane su a yi dariyar nan ya yi abin da zai biyo bayan kai wasa don kuka za a yi in kai wasa saboda inda da an ka ce ta samu ciki babu babu miji kaga kuka za a yi to da wannan a ce a yi mata aure da abin da an gare ta a ce kasuwa a ce mata gadonta na kara a ce mata tabar mata ta kaba a ce mata tukunyar ta talaka tukaninta na dahuwa da na ruwa na laka sai mata abin da ya rage da kudinta sauran kudi a kashe mata kamar dubu goma sha biyar sauran dubu biyar a bata a saman mata wata sana'a a sai mata wasu kaya a kai mata sai sana'a duk wanda zai je ya bace ta ai zai ya bace ta ne don gargajiya dai ba don addini ba duk wanda zai ce shi mata dariya ya yi mata dariya na don gargajiya ba don addini ba don inda addini na ba zai mata dariya ba Yamma manzon Allah radda an kai mata aure Fatima shugaban mata aljanna radda an kai mata aure tukunya ta ta ruwa an ka sai mata ta ƙasa wa gada kun ka sani an kai sai mata katiwa katiwa nan kai ba ka ba iya kwanci bisa gare ta don gangaman da biro kun san da biro kun san ka ba ta ita ta a hakin da an kai katiwa ce da shi na an kai hibu an ka ɗebo hidaji an ka kai ka san ba ka yi banki bisa dan yanzu kana jini dan in kare guda soke ka yanzu yana hude ka jikin ka ba irin nasu tsawa yanzu kana hudewa to wasu sabai sun yi kuka suka ce kamar ɗiyan manzon Allah za a yi ma wanga abu ai wani har yace ko shi an gaba ma yana yi mata kayan gashi da kwarai annabi ya san abin da ya kanu inda ya yi mata kayan na an kai mata irin kayan gada aka yi na zamani babu shakka da yanzu an yi da in za a yi yarinya aure Allah ya zan ko mota nawa akai yan yin tana da hali to saboda kun ga tun da awa Allah da aure ya aure da ya ce irin wannan diyan manzon Allah ta yi diyarka kuma an yi mata irin wannan ba babu wata damuwa me zai hana kai ma diyarka da abin da an gare ka nan gaba in ka samu wani abu in ka samu wani abu nan gaba wa ka hana maka ka kai mata wa ka hana ma kai mata gadajen alhawar in ka samu abin yi to amma ba ka da duk shekara an ka ta aure ka ce wai baka shirya ba duk shekara an ka ta baka shirya ba har tana nan ita ita tana nan ta shirya shi kuma ya shirya kullum tana inda yake sai eh, ba ɗabi'a kwarai ta ba wannan dattijawa irin wagga al'ada ita ce ta kawo abin da ta kawo can da sun ka dora kashe ɗayansu suna gina suna turbide su min wa'adil banati na gina a turbide diya maza diya mata ai yadda nuna wannan suna turbide su a haya an da rai kawfal ayi fakari don tsoron aibi da tsoron talauci wai kada su batta wajen aurenta ta talauta su wala ya ti na bi ne kuma mata in za su shiga musulunci su yi maka mubaya'a ba za su zo da kiran karya ba yadda na hu na aidihin nan wanda za su kaga tsakanin hannuwan su arjulahin da kawawansu ai Aibi, waladin ba su zoma da ɗa malkutun wanda an ka cinto wato ɗan zina bata yi ilar zauji su jingina shi ga miji ba za su yi haka ba wa wasu bi bata waladi a alhaqiqi ya wa fahu ya ci fanta shi bi sifatil waladi a alhaqiqi da ɗa na hakika. don fa innal umma idza wada'atu lalle uwa idan ta haihi ɗanta to ai sakada bai da daiha wa rijilaiha yakan faɗo ne tsakanin ƙafafunta da hannuwanta to shi ma nan ya faɗo amma shi na ƙarya ne ba na gaskiya ba ne wala ya ce na bi ma'arufin kuma su yi maka mubaya ba za su saba ma bi ma'arufin ga wani umarni na shari'a ba ai fi'ilin ma'arufin ga aiki na shari'a fi'ilin ma'arufin shari'a aiki ne wanda an ka sani ga shari'a wa urba hasanu kuma an gane kyau ne min qibal shar'i ta gehen shari'a wa huwa ismun jami'un li kulli ma uriba in an ce al ma'rufu to suna ne wanda ya hada dukkan abin da an ka sani ma urifa min da'atin lahi duk wani abin da an ka sani na da'ar Allah ana ce mai al ma'ruf wal ihsan ila ila nasi da kyautatawa zuwa ga mutane shi ma al ma'ruf ne wa kullu ma amara bi shar'u duk abin da shari'a ta yi umarni da shi ana ce mai al-ma'ruf auna ha ko abin da shari'a ta yi hali garai to nisanta ta ma al ne a nisance shi ka abin da na kan ya haji kamar idan an kai mutuwa kun sani abin da na wasu in ya yi musu mutuwa sai su dore kallowa kamar mata in an kace mai gidansu ya mutu sai su dore kallowa suna daga murya da kuka to wannan abin na aiki na mara kyau wannan ba aikin ba ne. watan ziki siyabi da ke ci tuwayi mutum ya dore ke ci tuwayi na yana kuka don ai mai mutuwa wajen da sha'ari da jawo gashi mutum ya dore jan gashin kai na yi yana cirewa don ai mutuwa wa shakil jaibi ko cage wuyan riga wa kamashin wajen ko kosa sa a kaiwa a dora kita fuska jini na zuba don a yi mai mutuwa to duk waɗanga wato barin su yana cikin aiki mai kyawu yana cikin almaru to su yi maka alkawari ba za su yi waɗanga abubuwa ba in su yi ma alkawari ba bayi ohunna to ka yi musu baya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kuma ya tara mata ya karbi wannan mubaya'a gare su kamar da kuka sani in yana karban mubaya'a ga maza yakan baka hannu ku yi musafa sai ka faɗi abin da ya son ka faɗi in ka gama faɗi sai ya saka maka hannunka to wannan mubaya'a ta maza ke amma wagga mubaya'a da manzo Allah ya yi da mata fa'ala zalika sallallahu alaihi wa sallam bil qawli manzo Allah ya yi ta <coughs> da mata da magana kawai ya faɗi su faɗi bil qawli walan yusafif wahidata min hunna bai musafaha da guda daga cikin su ba babu wadda manzo Allah ya ba hannu ne cikin mata mata ba a ba mace hannu in uwarkata ya halitta ka ba ta hannu ku gaisa ku yi musafa in matakata, ya halitta ka ba ta hannu ku yi musafa in diyarkata ta cikinka ya halitta ka ba ta hannu ku yi musafa in kanawarkata ko yakka wadda kun ka haɗa uwa ko kun ka hada uwa da uba ko kun ka haɗa uba ya halitta ku yi musafa amma wadda ba muharrama ba to bai halitta ka ba ta hannu ku gaisa ko da ta biyo layi ta gaisa da kowa in ta zo ka faɗa mata kai ba ka ba ta hannu bai halitta musulmi ya ba mace wadda ba muharrama ce bai ya ba ta hannu su gaisa ba ya halitta haka abubuwan da kuke gani a ƙasashen kahirai su ke gudanar da wa'annan akwai ƙasashen musulmai wa'anda suke al'adun kahirai sun rinjaye cikinsu suna yi wa sun kaga kahirai na yi wannan jahilci na ba a yin haka kada ku ba su hannu ku gaisa da suwa wasta gabir lahunnallah annabi Allah ya ce da annabi wasta gabir lahunnallah bayan ka an shi mu baya a gare su ka roƙa musu Allah ya gafarta musu inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah ya gafurur rahim Allah ka gafarta mana ka yahi mana ai huwa muttasabun shi Allah ana sifanta shi bil gufrani rahama da gabara da kuma rahama ya gabiru lahunna yana gafartawa matan da suka yi mu baya yana gabarta musu ma talafa abinda ya gabata na yake su aw aka dana fiye ko abinda suka yi kuskure ciki ne wayar hunna yana tausaya musu waya hunna kuma yana ba su lada to Allah ka gabarta mana Allah ka kare mu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ba sannan Allah ya taƙibi an jami'a ma ta kaddama game da dukkan darussan da suka gabata da sura cikin sura gaba dai Allah ya taƙibi bi ƙauli da cewa ta yi subhanahu wa ta'ala ya ayyu halladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani la ta tawallau qauman kada ku yarda ku jibanci wasu mutane ku rike su abin ku rike su masoya kawaman ballahu alaihim mutanen da Allah ya yi wushi a kansu kuma da yahudu su ne yahudawa su yahudawa sun mu almagazubu alaihim an ce musu wa'anda Allah ya yi wushi da su li'annahum arabu alhaka wa ankaruhu dan su sun san gaskiya kuma sun ka yarda da ita don mutumin da ya san gaskiya kuma ya yarda da ita to ɗabi'u ne sun yi kama da na yahudawa saboda haka ku lura da wannan fassan gaskiya ya daure shi aiki da abin da ya sani su yahudawa miyagun malamai ne sun san gaskiya amma ba su yin aiki da abin da sun ka sani arahu alhaqa sun san gaskiya wa an ruhu sun ka kiyarda da gaskiya to waka zalika haka nan manitta kaza dari kawan fi zalika duk wanda ya riƙe hanyar nan ta yahudawa wajen zuwa ya yi karatu ya ƙi aiki da karatu to shi ma ya shiga cikin wannan hanya wato Allah ya yi hushi da shi to su wa'annan yahudawa kade su mina akhira hakika sun ɗebe damani ga samun lahira ay min sawabi sun ɗebe damani ga ladan lahira ma'aikinihim biha duk da ko sun san lahira gaskiya ce li'inadihin don kin gaskiyarsu wa kadzabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun karyata annabi ma ilmihim bisidiki duk da ko sun san mai gaskiya ne kama ya izal kufar kama wada kahire suka ɗebe tsammani alka'inu na wayan sun haka kasance min ashabul qubur cikin mutanen kaburburra yadda kahirin da a cikin kabari ya ɗebe Allah ya gafarta mai ya ɗebe tsammanin Allah ya gafarta mai haka yahudawa sun ka ɗebe tsammanin Allah ya gafarta musu yadda musu kahiran da a cikin kaburburra kun san kahirin da bai shiga kabari ba yana ana sa ran ya musulunta Allah ya gabata mai amma ko mutu ya shiga kabari an san bai dawowa ya tuba qalahu al-hasan haka hasan ya ce wa qatada haka qatada ya fassara wa qala mujahid mujahid ya ce al-ma'ana kama tar kufaru alladhina fi quburi kama wada kahiran nan da a cikin kaburbura sun kade bi tsammani wayanda a cikin kaburbura na kahire kama wada sun kade bi tsammani an yarji wa ila duniya su dawo duniya shine kama ya isar kufaru min ashabil qubur wallahu a'lam ta hadis sura sura ta fara bin nahi da ya hani an takadul kufari awliya sura ta fara da la a aduwa wa duwa fa awliya wa katama sura ta rumi ta kare da misali zalika da misali abinda ta fara ta ce kuma abin na la ta tawallau qauman Allahu alaihi kun ga abin nan da ta fara da shi kuma ta sake rihewa da shi ta'kidun wato don ta'kidi li adami ce, don ta'kidi karfafawa cewa kada ku yadda ku jibinci matsalolin kahirai in aka ce mutane kahirai na ku haɗa kai da 'yan uwanku musulmi ku ba ƙoƙarin haɗa kai da kahirai don cimma buƙatar duniya duniya wa barinta aka yi duniya wa yau da gobe barinta aka yi ba saboda haka ku haɗa kai da 'yan uwanku musulmi ku jibanci 'yan uwanku musulmi la ta sahibi illa muminan kada ka yi abutaka da kowa sai mumini saboda haka ta takidan li'adamin muwalati kuma watan firan lil musulmi na aha don kore musulmi daga jifin kahirai wa huwa abin na alamin wali raddil ajazi wannan yana bisa ga tsarin da ake ce ma dawowa da abin da ƙarshe alasadin ga farko wato a dawo da ƙarshe da ya dawo ga farkon da maganar da an ka fara daga farko min haifar ma'ana ta wajen ma'ana wannan shi ake ce ma abin da shi ake ce ma raddul ajizi alasadin min haifar ma'ana wallahu a'lamu a haka yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura to Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki kowane iri kuma Allah ka hada kan muka hada kan jama'a ka hada kan musulunci da musulmai baki daya Allah ka sa mu yi karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi da karshen wannan sura za mu kwana insha Allah Allah roƙon ka bai asma'ika lausuna Allah ka yi salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna ka bai anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka almannanu بديع السماوات wal ardi zal jalali يا حي ya قيوم ya منا Allah الله roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka kare mu daga sharrorin masharanta ka kare mu daga cutar macuta Allah ka gafarta mana dukkan mu Allah ka warkar da mu dukkan ciruta to wani rashin lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da bayan ka musulmi ko ina suke to wanda ya halatto nan wurin baya da lahiya muna ka Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya Allah muna roƙonka do wani wanda ya halatto nan wurin cikin damuwa da bakin ciki Allah ka ya mai damuwar kuma ka ya mai bakin cikin nan Allah ka gafarta mana baki daya ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka ka kara mana akhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa saboda rahamarka Allah ka tosaya mana Allah ka sa yi karshe mai kyawu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mu yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tosaya mana ka sa yi karshe mai kyawu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalanmu Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah bai yi sami kal'adam wa rewani bara. Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗayan da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama saboda darajar sunayenka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka shirya mu ka shirya su ka azita mu alherin duniya da na lahira ka kare mu daga sharrin duniya da na lahira ka tausaya mana duwa da duniya take kasancewa ka sa yi karshe mai kyau Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana ka gusar da damuwa kowace iri ka gusar da bakin ciki kowane iri ka gusar da tsoro da hirgita saboda darajar sunayenka Allah ka gusar da tsanani do wani abin da ya yi mana tsanani muna roƙonka Allah ka sauƙaƙa mana shi do abin da ya tsananta Allah mun roƙe ka Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka tausaya mana Allah ka gusar da ya da talauci da rashin abinci Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana lahiya mu Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu saboda ramar ka Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharori duka Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro ka san su Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayin ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ka kyautace aqida su da imanin su da mu da su duka Allah ka kare mu daga sharrin dare da yini ka kare mu daga sharrin gari da daji ka kare mu daga sharrin zaman gida da tahiya saboda ramar ka Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna ƙara roƙonka bi asma'ika al-husna Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus Allah ka ba mu aljanna firdaus al kuma ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya, Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu. muna ƙara roƙonka bi asma'ika al-husna Allah ka tausaya mana ka hada kan mu ka hada kan malumman ka hada kan bayan ka musulmi baki daya inda duk bayan ka musulmi suke Allah ka taimake su kuma Allah ka rinjayar da su akan makiyarsu. duk wani kahirin da ya ruhe masallatayyan musulmi a cikin ƙasa Allah ka rihe masa alheri duk wani alheri Allah ka rihe mai shi Allah ka yi mai mugun kashi Allah ka wa musulmi ma magani ne Allah ka karya shi ka wace gwamnati ta Allah ka taimaki musulmi Allah ka taimaki musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki daya Allah ka wace kafirci da kahirai baki daya Allah ka tarwata shirka da mushrikai baki daya Allah ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ga dukkan mu Allah ka samu cikin bayanka masu tauhidi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana daidaita Allah ka kare mu ka kare kasan Allah ka daidaita su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah bai asma'ika al-husna kulliya wa sifatika al-ula Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar cikin wannan jiha ta mu kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ya Allah cikin wannan jiha ta mu kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro Ba hirgita mu Allah ka hirgita shi kowa addani ya walakanta mu Allah ka walakanta shi Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makir ka kare mu daga minahicin duk wani minahic Allah ka shirya muka shirya mahukuntan wannan jiha ta ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu rayuwa mai tsawo mai albarka ka ba su mataimaka na kwarai ya Allah ka ba su mataimaka na kwarai ya Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare mu ka kare ya Allah ka kare mu ka kare kuma ka azirta mu alherinsu kuma ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garanmu ya Allah ka hidda abin su garanmu ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan mu don darajar sunayenka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah bi ismikal azam wa riwalikal akbar ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu cikin gidajen mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai obani ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tayoyinmu duka Allah ka kare inda duk muka yi ta Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya abinda muka taibe da ka ba mu halaliya saboda darajar sunayenka Allah ka ansa mana addu'o'in kuma ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi duk wani sharri wanda abisa hanyoyi Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi ya Allah ka gafarta mana kuma ka anshi azumin Allah ka haɗa kan muka haɗa kan jama'a Allah ka haɗa kan muka haɗa kan jama'a kuma ka gafarta mana dukkan burbun kuma ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam